إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiyar ta litinin talatin cicif ga watan uh, shawwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma sha shida ko sha bakwai goma sha bakwai ga watan satumba watan tara shekara ta 2012 miladiya a karatunmu na iziya a babin gado ma'ana karatutukanmu da suka shafi gado muna cikin babul alhajbu idan aka ce alhajbu shine sha makance wani mai gadon ya sha makance wani wani ya sha makance wani ko dai ya hana mashi cin gado baki daya shar'an ko kuma a'a ya rage mashi adadin kasan da ya kamata a ce ya samu a da shine malam ya ce mana hajjabi ya kasu kashi biyu akwai hajjibin iskaf akwai hajjibin nakal bayan mun kamar babu ta'asib kenan muka fara magana akan hajjabi muke maganar waɗanda abin yake shafa da waɗanda baya shafa duk wanda ke da alaka da mamaci kai tsaye da karan kansa wani hajibi baya samun sa ma'ana hajibi baya samun ɗa baya samun uba baya samun uwa baya samun ya domin suna da alaka da mamaci ne kai tsaye to amma wanda ba shi ba wani yana sha makance wani malai yace mana ɗa yana sha makance ɗan ɗa ne malai yake lissafa mana waɗanda suke sha makanta juna muka magana akan abin da ya shafi yan uwa da yayansu yanzu za mu tashi abin da ya shafi baffanni shine a gabata ta ashirin almala yake cewa qala rahimahullah wal ammu yahjubuhu banul ikhwati wa man yahjubuhu wal ammu shi wan uba ko kanin uba shine al am sai ya yace yahjubuhu yana hana ammi cin gado yana sha makance shi banul ikhwa yaya na yan uwa 'ya'ya na 'yan uwa suna sha makance cin gado mana ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yana hana cin gado to ba ma wannan ake yi ba ɗan uwa uba ɗaya yana hana ammi wan uba ko kan uba cin gado duk ba wannan ake magana ba ana magana su ne ‘ya'yan ‘yan uwa ‘yan uwan uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya duk suna hana ammi cin gado kamar yadda muke magana za a lissafa su a ce mutum kaza ne suke cin gado to amma sai ka ga su abin nan wasu suna hana wasu idan aka haɗu lokaci guda ana cewa wani zai ci gado ne idan babu wani wanda aka rasu aka bari amma da zarar mutum ya haska ya ga akwai akwai wa ko kani ma'ana uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma a akwai ɗa na ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya to wan uba ko kanan uba baya cin gado isa ma ya ce wal'amu. an yi yahjubuhu banul ikhwa ya'yan yan uwa suna shamakance su wa man yahjubuhum hakanan duk waɗanda suke shamakance ya'yan yan uwa eh duk waɗanda suke shamakance ya'yan yan uwa suna shamakance ammi wurin cin gado haka ko waɗanda suke shamakance ya'yan yan uwa akwai iyayensu su ne yan uwan mamaci kai tsaye akwai kakan iyaye abin nan kakanni aljaddu kaka yana sha makance yana sha makance ƴaƴan ƴan uwa isa malam yace wal amu yahjubuhu bal ikhwa wa man yahjubu duk waɗanda suke sha makance banil ikhwa duk waɗanda suke sha makance ƴaƴan ƴan uwa to suna sha makance an misali mutum ne ya rasu mutum ne ya rasu ya bar ya bar am wan uba ko kan uba nan ko da da jad kaka nan da akun shaqiq da ibn al-akh shaqiq ya magana za su kasance mutum ne da sai bar babbansa uwansu ɗaya ubansu ɗaya da babansu sannan da kaken shi shi ma mace kenan sannan da ɗan uwan shi shakiki sannan da ɗan ɗan uwansa da wai da waye su gado da jad da aku shakik su za su gado eh ammi wannan ba zai ci gado ba wannan ba zai ci gado ba saboda mai wan uba ko ƙarar uba zai ci gado ba saboda akwai kaka akwai kuma ɗan uwa don ba ma wani ɗan uwan ba wannan ma yana hana wannan cin gado kullura kenan da za a rasu a bar haka a bar am da ibn al ah ibn al-akh الشقيق kawai mutum ya rasu ya bar daga wan babansa ko dan uwan babansa sai dan dan uwansa shahiki su kadai ya mace bari to anan ami ba zai ci gado ba ibn al-akh ash-shaqiq shine ya rasu mara kullum zai ci dukiyar daga idan wani wannan da nan mace ba a mana magana ne akan wannan idan wannan ya zama na mace kamar ya bintul ai ba ta cin gado asalama ba ta cin gado saboda haka babu hajjibi yana da muhimmanci sosai da sosai don mutum ya tantance shi qala rahimahullah wa abuhu wa man wa am ɗa na ammi in an ce am shi ne wa uba ko kanan uba to amma yi magana ɗan shi ma yana cin gado wal ammu wa bunul ammi min abihi fashkur lidil ijazi wa tanbihi yana cin gado to amma sai mala ya ce wa bunul ammi ɗan kanan uba ko wan uba ya hajjubu abuhu baban shi yana sha makance shi hana shi cin gado wai baban shi kenan am yana hana mashi gado ɗaya kenan na biyu wa man yahjubhu da duk wanda yake sha makance ammi duk wanda ke hana ammi cin gado yana hana ibn al'am cin gado izo malam ba wasu ya lissau isa ya kawo su a jere ka gane ko na sama yana hana na ƙasa cin gado qala rahimahullah wa banatul libni yahjubuhunna alwahid min dhukuri walad min dhukuri walad sulbi والاثنتان فصاعدا من بنات صلب إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيكون له ولهن ما بقي عن فرض البنات للذكر مثل حظ الأنثيين قال رحمه الله karku mun da mana magana ne akan sha makan cewa wane hana wane cin gado wane hana wane cin gado kuma shamakancewa da muke mana magana ne akan shamakancewa na baki daya kwata-kwata zai hana shi cin gado ne kaga waɗannan kaga nan kaka ya hana wannan cin gado lura ya hana wannan cin gado akun shaƙi ya hana wannan cin gado akun shaƙi ya hana wannan cin gado to waɗanda kaga kuma da yan uwan mamaci ne idan ka zo raba gado waɗannan ba su da gado ibn al-akhshakir ba shi da gado don baban shi ya sha makwance shi bi ba shi da gado don ga kaka kulura ga kuma akun shaƙe ga ma ibn al-akhshakir amma duk yawon wani nawa na mamaci idan abin da tsoka abin da aka bari akwai tsoka to ya halatta idan suna nan aka raba gada ɗaya daga cikin maganganun malamai sai a dan tattarfa musu a cike yi rike wannan kai rike wannan ba a cikin gado ba kai ma dai ka dan dana. Allah ta'ala yana cewa wa idza hadar ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa wa idza hadar ismata ulul qurba idan dangin mamace na kusa suka zo wurin raban gado wal yatama hakan nan marayun unguwa suka je ana raba gadon suwa ne su ma suka zo suka zazzauna wal masakin hakan nan miskinai su ma suka zo suka zazzauna suka sa suka kora ido Allah ta'ala ce farzuquhum minhu ku dan dibi wani abu ku ba su wa ƙulu da qawlan ma'arufa ku faɗa musu magana magana mai kyau tun wannan duke marayu ce gashi gashi gashi gashi amma Allah ta'ala ya gindaya wannan abin da cewa wa'iza ya hadara in suka halartu in ba su zo ba za a raba gado da aka raba gado aka sassana za a raba gadon wani za a raba gadon wani su yan uwan ba su zo ba kaga wanda izo shi za a dan tarfawa da cewa malamai sun ta magana ayar tana na akan muhakkama ce ko masuha ce ma'ana an share hukuncin ta da ayar yusuf Allah fi auladikum ko hukuncin na nan Abdullahi dan Abbas a ruwayar Imam Bukhari ce muhakkamatun wa laysa bi masuha aya ce muhakkama ana aiki da ita ba a share ta ba don ba share hukuncin ta ba me ma'ana farzuquhum min farzuquhum min wa nafilul ne shin wajibi ne sai an dan tattarba musu din wasu ga ci a umarni ne na mustahabi umarni ne na mustahabi dai akwai dama na a dan tattarfa musu ga a raba gado wannan ya tashi da miliyan 100 wannan ya tashi da miliyan 10 wannan ya tashi wannan kuma ya kada rigar shi tashi ga ba zai abin nan sai a dan tattarfa musu qala rahimahullah wa banatul libni yan uwa yaya mata na da suna cin gado ko ba sa cin gado eh bintu wa bintu bunin wa ummu mushfiqa yar da tana cin gado me kasanta nisbi eh in ba ya tana da nisfi in akwai ya fa tana ta sulusi idan ya ta sun kai guda biyu fa eh, eh. saboda aha idan 'ya'ya mata sun kai guda biyu 'yar ɗa ko 'ya'yan ɗa mata suna da mai eh amma yana da yana da ko guda biyu duk mamaci mamaci ya rasu ya bar ƴaƴan shi mata guda biyu da jikokin shi mata ƴaƴan ɗan shi guda uku ai muna magana su karanta su ne tukunan saboda wasu da gado saboda fulfan ya ƙare saboda ɗaya biyu bisa uku mata ya ƙare mu kasa kunne mace malam ya ce wa banatu libini ya'ya mata na ɗa ya hajjubuhunna alwahidu mutum ɗaya min zukuri waladi sulbi daga ‘ya'ya maza na ɗa abin nan ɗa na tsatso na mamaci ya share ‘ya'ya mata duka idan mamaci ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya kun gane mm. da 'ya'ya mata na ɗan shi jikokin shi kenan 'ya'ya mm. mata na ɗan shi ga sanan bila adadin ko kuma bi adadin kasira eh, da adadin mai yawan gaske duk waɗannan 'ya'ya ɗin mata ba su da gado muddin akwai ɗa namiji guda ɗaya iza ya ce wa banatul libni misali a ce ya rasu ya bar 'ya'ya mata goma da ɗan shi guda ɗaya to ɗan guda ɗaya ya rufin mala kullum saboda ya sha makance waɗannan wa banatul libni ya'ya mata na da yahjubuhunna wahidu min dhukuri walad sulbi mutum ɗaya daga cikin ya'ya maza na ɗa na tsotso ya sha makance su duka wali sanatani fasa'idan hakan nan ya'ya mata guda biyu zuwa abin da i biyu i sama da biyu min banatu sulbi daga ya'ya mata na tsotso biyu abin da i sama da biyu kuna ji 'ya'ya mata na tsatso guda biyu da abin da yi sama da biyu duk sun sha makancewa duk sun sha makance banatul ibn ɗa namiji guda ɗaya na tsatso ya sha makance 'ya'yan ɗa baki ɗayansu 'ya'ya mata guda biyu na tsatso sun sha makance banatul ibn baki ɗaya misali na ga shi an buga misali ko mutum ne ya rasu ya bar ibnu da bintu libin da bintu libin ya gadar zai kasance ya bar ɗan shi guda ɗaya kenan yana da haihuwar 'ya'ya maza guda biyu kun lura yana da haihuwar 'ya'ya maza guda biyu ɗaya daga cikin 'ya'ya mazan da yake da haihuwarsu shi yana da 'ya'ya mata guda biyu amma ya riga musu da rasuwa sai ya zama na baban ya rasu ya bar 'ya'yan ɗan shi da ya mata guda biyu da kuma ɗan shi guda ɗaya eh nan ya gane zai kasance ɗaya ne kyau zai ci gado waɗanda 'ya'ya mata guda biyu duk ba za su ci gado ba saboda akwai namiji guda tsoron ke kai tsaye risal malam kulla ba za a ce duke ta mai yawa ba sai a za a ce ai duke ta mai yawa ya za a ya tattalfa ma wannan duk mulan kayan kitabul asali ana magana mai musulunci ne ce sai abu na gaba mutum ne ya rasu ya bar bintu bintu nau kenan ya'yan shi mata kenan da kuma bintu libini da bintul libna guda biyu akwai 'ya'yan shi mata da ya haifa guda biyu akwai 'ya'yan ɗan shi mata shi ɗan ya riga ya rasu tuntun amma akwai 'ya'yan shi mata guda guda biyu nan biyun nan matsayin su ɗaya waɗannan biyun matsayin su ɗaya ya gada su zai kasance waɗannan ne kaɗai za su ci nawa za su ci waɗannan sulfan biyu bisa uku biyu bisa uku shine mafi tsokar kasan mata kuna jina da ke ko mai wannan ba ala kuma kuna ji na da kyau ah. mm. a gani subhanallah to anan bintun bintun sun dauki fulfan bi musu abu shine fulfan mm. shine kuma fi tsohon kasan ah. mata yanzu nawa ya rage ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku za mu ajiye shi gefe guda ne su waɗannan ba su da gado yanzu miliyan uku ya mutu ya bari waɗannan za ba su miliyan biyu su su biyu kowa nawa kenan miliyan ɗaya waɗannan kuma askafana waɗannan kenan waɗannan waɗannan sun sha makance waɗannan walaikusalam eh. su ɗaya da su mata ko da sun adadin su yana da yawa abu eh. da za ba su kira ai ko sun kai miliyan saba'in ne fa yan kunna nisa'an fauka sanatin wala masa kudu kama muddin sun zama mata ne ziriyan biyu abin da isa ma to suna da biyu bisa ukun abin da ya mutu ya bari fauka sanatin sama da su sannan kuma tambaya ta da biyu shi tambaya ta tafi. biyu tambaya ta tafi shi nan ita ce <laughs>

saura ɗaya ɗayan nan ba za a ba waɗannan ba dan idan aka ba waɗannan ɗayan to yanzu kenan a sha akwai lokaci da waɗannan matan za su kwashe dukiya duka hmm? yanzu za a ajiye kashi ɗaya shi wannan ɗayan baitul mali za a kai ba su za a ba Eh? waɗannan za a ba waɗannan waɗannan na a ƙara ma waɗannan kuma ga waɗannan kun gane kusan kusan na ne da sai ya bar 'ya'ya mata guda hudu. da ɗan jika guda ɗaya ɗan ɗan guda ɗaya kun lura ba irin wannan ba ce mata guda wadda za a ba su kulufan ɗayan da ya rage za a ba wannan jika shi kenan wannan ɗan jikan za a ba shi wannan kwaya ɗaya ta asibar inda ya zama mace ne ba zai samu ba inda ya zama mace ne kuma wannan ba zai samu ba قال رحمه الله وبنات لبن يحجبهن الواحد من ذكور ولد صلب يا ندا يا ماتا ندا يحجبهن الواحد متين ɗaya yana ɗa guda ɗaya yana katange su min zukuri daga ƴaƴa maza waladu sulbi na ɗa na tsotso shine wancan da muke misali akan shi ko yawa wal isnatani mata guda biyu na tsotso kenan fasa'idan sama da biyu min banatu sulbi daga ƴaƴa mata na tsotso suna sha makance suna sha makance ya'ya mata na ɗaki na illa an ya kuna ma'ahunna zakarun illa an ya kuna ma'ahunna zakarun sai dai idan waɗannan ɗin suna da ɗa namiji a cikinsu suna da ɗa namiji fa hunna sai ya ɗauko musu wannan guda ɗayan da asibci fa ya kunu lahu sai wannan ɗayan ƙwaya ɗaya zama gare shi wala hunna da sauran matan ma baqiya abin da ya saura an faradul banat daga wancan kasan ne 'ya'ya mata sai sai raba shi lizzakari mithlu habbul unsayi misali ya da ya bar bintun kuna shi bintun masa bi 'ya'ya mata guda biyu kenan ko sai bintun libni bintun libni kun ga a darasin waɗannan ba za su shiga duba to yanzu sai mana ya ce sai da akwai ɗan namiji ibnu ne kenan kun gane sai wannan kenan ko kuma kasan su yake ba matsayin su yake ba ibnu ibnu libni yake eh? sai ya zama na shi ba yake ce da waɗannan abin nan gogo yake ce da waɗannan sai su ɗauko shi su ce sun ƙara mai ke nan to haka ana za a ba waɗannan sulusan waɗannan sai a ba su bakin abin da ya saura kullura wannan abin da ya saura ɗin kaga idan sulusan ne matsalar min salasa kenan ko uku kenan za a kasata sai a ba waɗannan biyu wannan ba cikin ladduban ilimi gaskiya waɗannan sai a ba su guda ɗaya shi ke na uku ta ƙari waɗannan za a ba su biyu bisa uku in an ce biyu bisa uku shi ne kashi biyu a cikin uku kuma su biyu ne haka sai a ba su daidai kenan waɗannan su uku mata biyu namiji ɗaya sai a ba su ɗaya saraba ne zakar mithlu hadul unsayin ma haka ɗaya ba zai rauka sai kai tasiri kenan kaga nan ala arba'ati abanna ala arba'i us kenan ko ko arba'atu us mace daya daya namiji biyu sai ka ce uku din nan su hudu eh uku so hudu sha biyu sha biyu me sulfan ɗinta takwas sai ba wannan hudu kenan saurana na eh saura hudu idan saura hudu ne sai ka ba wannan daya wannan biyu shi ke ka ka fito da lissafin wannan shi ne abin da mana ya faɗa ice faya asibu hunna sai ya ɗauko musu wannan guda ɗayan da ta asibci fayyar kunu lahu sai ya kasance gare shi shi yaran wala hunna da su matan ma baƙiya abin da ya saura wannan ba ɗayan da ya saura an faro bilbanat daga kasan 'ya'ya mata za su raba shi ne lizzakari mithlu hazzul unsayin kowanne ɗa namiji ɗaya yana da rabin ƴaƴa mata biyu kowa ya kashe wai shi ba ya ciki abin nan mutum idan gabar mai haka na a an na muku magana akan wannan ne kudi ne ce mai idan babu a lokacin da kai ka gane wannan wani bai gama gane wannan din ba ko ya ka kawo wani misalin sai kuma ya sai kuma ya rikitar da wani in gane wannan da ke ku ina fatan dai an gane wannan din qala rahimahullah wal akhawatu lil abi yahjubuhunna ash-shaqiq wa shaqiqatan fi akthar إلا أن يكون ما هن أخ لأب فيعصبهن فيكون ma ولهن an بقي عن فرض الأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين قال رحمه الله والأخوات ينقوى ماتا ينقوى ماتا للأب da suka hada uba ɗaya da mamaci ya hunna yana katange su ya hana musu gado a shaƙiƙu ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya hmm, ba shi ne fa'il ba ya ba fili mudari ba ne a shaƙiƙu ba shi ne fa'il ba ɗan uwa mata abin nan ɗan uwa shaƙiƙi yana hana 'yan uwa mata zuriyar li'abi cin gado gani ko ɗaya ke yanzu mun mutum na daga cikin wanda suke hana 'yan uwa mata li'abi cin gado mutum ɗaya shi ne al'afu shaƙe ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya washaƙiƙatan da 'yan uwa mata shaƙiƙai guda biyu fa'aktara ko sama da ko ko sama da biyu duk suna hana cin gado fa'aksara ko sama da biyu mana yan uwa mata guda biyu ko sama da biyu kenan yar uwa mace shakikiya guda ɗaya ba ta hana eh ba su hana yan uwa li'abbai kenan don ita shakikiya guda ɗaya za ta ɗauki nisfi ne ka gane ko su kuma waɗanda sai su ɗauki sudus hakan nan ma kun ga bana ce sulbi idan binti sulbi suka zama suna da yawa za su ɗauki fulufan ne abin nan idan binti sulbi ƙwaya ɗaya ce za ta ɗauki nisfi ne ba na ne su ɗauki sudusi to matsalar shine idan ya zama na banatu sulbi suna da yawa in suna da yawa sun dauke fulfan haka nan idan shaƙiƙai mata suna da yawa biyu mun ce yawa ana nufin daga biyu abin da ya sama isa ma ne ce wa shaƙiƙatan da shaƙiƙai mata guda biyu fa aksara ko sama da biyu dan in suka zama biyu abin da ya sama nan ne za su ɗauki fulfan amma muddin tana ita kadai to nisfu za ta ɗauka in ko ta ɗauki nisfi to waccan li'abai tana dama ta ɗauki sudusi ita kadai ce ko suna da yawa illa an yakuna ma hunna akhun li ab sai dai idan su yan uwa mata li abai din a lokacin da aka rasu aka bar yan uwa mata shagikai sai da su li abai suna da namiji fa hunna sai ya dauko musu wannan abin da ya sa da asubci fa yakunu lahu sai ya kasance gare shi wala hunna da su ma baqiya abin da ya saura an fardul akhawatil ashqa abin da ya saura ya rage daga kasan yan uwa mata shakikai za su raba wannan ɗayan ne lizzakari mithlu hafur unsayin daidai da yana wanda muka yi wannan ku ga daidai da mutum ne rasu ya bar eh, eh? mutum ne rasu ya bar ukutun shakika eh da ukhtun li'ab da ukhtun li'ab ya karatu zai kasance na farko a sigaru duka nawa ne gadon wannan yawwa saboda me ita kadai ce na waɗannan gadon waɗannan sudus saboda suna tare da 'yar uwa shekikiya wannan ke nuna tsohon karatunmu ne eh yawa to yanzu uktun shagigiya ɗaya ce sauran kuma li akwai yanzu uktun shaqiqa uktun shaqiqa nau kenan biyu sai uktun li'ab sai uktun li'ab aha ukhtu shakika suna da nawa suna da sulfan waɗannan na ƙasa ba ba su da shi domin sulfan ya ƙare kuma shi ne kasan mata eh ba su da shi sai ma ce illa an yi kuna ma na takar sai dai idan waɗannan suna da ɗa namiji sai dai idan a cikinsu akwai ɗa namiji dan uwansu namiji barakallahu fi dan uwansu namiji sai dai idan suna dan uwansu namiji mana suna da akun li'ab idan suna da akun li'ab shi ke sai ɗauko musu wannan guda ɗaya shi ne ce fa ya asibu hunna fa yakuna lahu wala hunna ma baqiya an faradul akhawati al ashiqa sai zama a nan suna da baki din an sami namiji na wannan mutum ya mutu ya ya'ya mata guda hudu ya'ya mata guda hudu eh, nan da ɗan namiji guda daya nan da kuma dan da kuma jiga guda daya jiga nan nan kuna ji ya rasu ya bi ya'ya mata guda hudu da ɗa guda ɗaya biyar kenan da jiga guda ɗaya suwaye masu cin gado ko ce suwaye ba su gado ba jika ba zai ci gado ba saboda akwai ɗa namiji ba za ka ce saboda akwai ƴaƴa ba saboda akwai ɗa namiji inda a cikin matan nan babu ɗa namiji to zai ci yau zai ci ma baki amma tunda akwai ɗa namiji ya kore su kenan su ɗin sai su raba littafari da suna zuwa sai ne a da wasu usaini to jika ne ba zai ci gado ba na na yana da bai da bai wa bai da na ma yana da uwa shakikiya yar uwa shakikiya eh. yana da kuma dan uwa ne akwai da bai su ma eh shi ne abin da muka faɗa shi muke yana da yar uwa shakikiya guda ɗaya yana da eh, maza da mata wannan za ta dauki rabi ne sauran li'abbai maza da mata sai su dauki ma baƙiya eh, za a fitar da mata za a fitar da zaujaye za a fitar da ita da rubu'in ta te gaba eh to ya babu da yan uwa ko mai su ba za taɓa ka san ma'aurata hmm, ita za a fitar da ita da nisku ta nufi yan gano wahidin ta bala nisku kun gane maganar قال رحمه الله والأخوات الأشقاء يحجبهن الأب والابن وابن والأخوات الأشقاء يوم ما تشقيقين biyu ko sama da biyu ya yahjubuhunna yana share su yana hana musu gado al'abu uba hmm? libunu da ɗa wabanhu da ɗan ɗa in dai aka samu ɗa aka lura in dai akwai ɗa ko akwai uba to ba yan uwa mata ba babu wani ɗan uwa da ke cin gado duk gadin na ga an kawo maka shi muddin a cikin magada din nan akwai ɗa ko akwai uba to babu wani ɗan uwa da za ka tsaya ka ce wannan shakiki ne wannan li'abbi ne wannan li'ummi ne duk da su gefe guda ko kuma ka duba ka ga akwai ɗan ɗa jika kenan duk share su duk ba sa ciki ko su karɓi aziya su gaba Allah ya ji kanshi da kafar ai ba sai an bada wannan misalin ba ko yau in dai akwai ɗa ko akwai uba nawa kenan biyu to babu wani dan uwa da ke cin gado dan uwan shakiki ne ko dan uwan li'abi ne ko dan uwan li'ummi ne qala rahimahullah wal da kakanni mata min ayyi jiha ta kowace ɓangare jiha ya ce bai ce jiha ba balle ka ce ko ka tsana ko <laughs> wal jaddatu kakanni mata min ayi jiha ta kowanne bangare kunna suka kasance ana share su bil ummi da uwa in dai akwai uwa kaka mahaifiyar uba da kaka mahaifiyar uwa ba sa cin gado eh mahaifiya ka lura kuma da wani wani hikima na musulunci ita uwa ba ita ce mafiyar uwa ita uwa ba ita ce mafiyar kaka mafiyar uwa ba to amma kaga da karfin ta ta yunkura har kaka har mafiyar uba ta hana kun gane magana mahaifiyar uba ba uba ta haifa ba ai ba ta haifi uwa ba to amma ya ka uwa ta hana ta gado shi ne ce saboda karfin uwa kenan ne ta yunkura da ta yunkura da da mahaifiyar uba da mahaifiyar uwa duk uwa ta hana su gado amma wa skutul jaddatu allati min jihatil abi kaka wacce take mahaifiyar uba ita ce min jihatil abi ko kaka mahaifiyar uba tana rasa gado bihi idan akwai uba tun ga kai kaka mahaifiyar uwa da kaka mahaifiyar uba ina fata mun gane wannan da ke kakannin duka biyu suna rasa gado idan akwai uwa ku lura in dai akwai uwa babu wata kaka da take cin gado tsawon wannan kakar mahaifiyar uwa ce ko mahaifiyar uba ce daya amma kaka mahaifiyar uba idan akwai uban mamaci ita ba ta cin gado amma mahaifiyar uwa za ta ci gado ina da sai an sai an rubuta shi ko eh salamu alaikum in gaji yana yin wani nauyi na to shidara tana kanawa abin da ake nufi ya rasu ya bar jadda kaka a cikin baka biyu umar ummi uwa uwa kun gani? jadda a cikin baka biyu ummul abi nau kenan biyu ummu nau kenan uku ibn al-akh ashaqi shaqiq nau kenan sun yi abin da muke bari ya bar kakai kakannin shi mata guda biyu ya bar mahaifiyar mahaifiyarsa da mahaifiyar babansa kenan kun lura ba baban baban ya riga ya rasu amma kuma mahaifiyar shi na nan babu dan uwa sai dai ɗa na dan uwan shakiki shi ya rage to a nan kakanni mata guda biyu duka ba su da gado ba za ka ɗauko musu wasu dusu bai na hunna ba saboda ba su da gado saboda akwai uwa ba wai akwai wannan ba saboda akwai uwa uwa ita ta hana mahaifiyarta gado ba ga mahaifiyar na sama ba mm. umul ummi ita ta hana mahaifiyar mijinta gado eh ya ji wani ko to ne ya za a raba yanzu me ka san uwa sulu saboda babu da babu yan uwa me ka san ibn al-akhi ba baqi kun ce wani yaji ko sai sai ya zama na ya rasu ya bar jadda ummul ummi kuna jina jadda ummul abi kuna jina ya bar abu mamacin kenan waɗan eh ya bar baban shi kenan babu uwa ya bar baban shi amma ba uwa ya bar baban shi da mahaifiyar baban shi ga baban shi nan hmm. ga mahaifiyar baban shi nan ga mahaifiyar gyatumarsa gyatumar ta rasu hmm. amma ga mahaifiyar ta nan ya gada zai kasance ko na jira da kyau hmm. ga jadda mahaifiyar uwa babu uwa hmm. gyatumarsa ta rasu amma mahaifiyar ta tana nan ga jadda mahaifiyar babansa amma baban yana nan

ai na akwai dan uba ba dan wanda yake nan ba shi ai saboda ba yatta mahaifiyar mamaci ai ga nan saboda akwai ummu mahaifiyar mamaci yasa duka wannan abin da nake so mu gane a nan uwa ta share kakanni mata biyu duka da mahaifiyarta da ma wacce ba mahaifiyarta ba eh? amma a nan uba bai share mahaifiyar uwa ba sai dai ya share mahaifiyarsa kenan kaka mahaifiyar uba ba ta da ƙarfi in ake la'akari da kaka mahaifiyar uwa kaka mahaifiyar uwa ta fi ƙwari ta fi ƙarfi kun gani ko ta samu wannan ƙarfin ne kuma ta ɓangaren uwa domin idan akwai uwa tana share kakannin mata guda biyu in dai akwai uwa to ba wata kaka mace da take cin gado sawa'u mahaifiyar uwa ce ko mahaifiyar uba ce to amma idan akwai uba tunda akwai uba ita ba za ta ci gado ba ita mahaifiyar uba kenan saboda yanzu za a raba gadon ne biyu mana biyu ga mutum biyu za a raba shi ga jadda umul ummi dan za ta dawo matsayi na uwa sai a raba da uba su kaɗai za a rabawa kun gane ko tunda babu da me za a bata in aka bata sulus wannan kuma zai a bashi zaki da biyu ke da shi ya ju yanzu ya ce alaikum ɗani a matsayin uba a eh ku ajiye wannan ku daina sa wanda wanda ba a mai shi a ciki eh. shi yasa yace wal jaddatu kakanni mata min ayi jiha ta kowane bangare ma'ana kaka ta bangaren uwa da kaka ta bangaren uba min ayi jihatin kunna ta kowane bangare suka kasance ana share su bil ummi ta sanadiyar uwa yanzu ya jiyu kun ga wannan kaka ce kaka ce ga uwa ta sanadiyar wannan uwa sai aka share waɗannan kakannin duka wa tasqutul jaddatu allati min jihati al-abi

wai a magana shi idan aka ce da wannan da wannan da wannan da wannan kar ka manta wannan abin da ya samu kawo shi don kuɗa kutan biyan wannan sauran ya za a yi da shi yasa aka zo da shi eh dan ba baitul mali zai magana baitul mali za a yi raddi ne za a yi kaza yasa ko ga nake zuwa da su eh قال رحمه الله والمولى المعتق يحجبه عصبة النسب ai da muna da asbabul miras ko a mm. ciki akwai alwala yantawa wanda ya yanta shi sai ce wal maula al mu'tiku wanda ya yanta bawan shine al mu'tiku yana cikin masu cin gado eh yahjubu asabatu nasab dukkan dangi duk dangi na duk wanda da suke na dangi sun katange shi sun hana mashi gado shi da yanka shi dama zai ci gano ne idan babu asaba kwata-kwata mutum ne ya rasu ya bar wanda ya yanta shi da wan baban shi wanda ba ne zai cinye mutum ne ya rasu ya bar wanda ya yanta shi da dan wan baban shi kun bayanci ba ma wa an ɗauko baba ba ba ɗauko ma ɗa ba ba ɗauko ɗan ɗa ba a'a wan baba aka ɗauko ko abin ya yi nisa amma duk da haka ya katange shi mutum ne ya rasu ya bar wanda ya yanta shi shine almotin kenan da dan wan baban shi uba daya wancan shi zai cinye shi daman wanda wannan yana cin gado ne idan babu kowa shi za ka je ganin ko da mace ce ta yanta bawa ya zama na in banda ita da ta yanta shi ba shi da wani dangi kwata-kwata ba wai a garin ba ba a duriyar wani dangi kwata-kwata to sai na ita ta cinye gada na amma in shi na kafirin eh, ba su da numfashi kwata-kwata ai za mu zo shi ne darasin ƙarshe duk wani wanda yake kafiri ne to ba shi da tasiri a cikin gado kun gane mutum ne ya rasu ya bar ɗan shi kafiri da ɗan uwan shi shakiki shakiki ne zai ci gado ba za a ce wa yana da ɗa ba har a kai ɗaya katange wancan nan nan jadda ɗin umar umar da ta hadu da uba eh har yanzu har yanzu wannan sulus shine ramata domin can da ta da yake can da mama ne abin suka haɗu sai aka ba mama sai aka ba ita mama ɗin ba sulus eh to da ta da baban mamaci eh. a tana matsayin ta dama ana magana tana matsayin ta ɗari bisa ɗari ne ko eh, to yanzu dai sulusi ne nata sulusi ne mun gane ko sulusi ne nata duk da cewa ana magana shin hakkin kakanni mata sulusi ne kadai ko sulusi ne nan nan ci gaba ibn ne ya haɗu da bintu sulbi ne ko bintu libini ne domin ba a manta ba a yana nan wajen na wannan eh. Eh, ibn ne nan ibn eh. to na ƙasa ɗin bintu sulbi ne ko bintu libini ne don ba a manta an share ibn ne ba bintul ibn ce bintul ibn ce an share an share ibn ne da aka zo rubuta wannan amma ya za a ce ga ibnu ga fitu ga fitu kuma share su a an share can din قال رحمه الله عز وجل واما حجب النقل فثلاثه اقسام kun ga mun gama hajjabul isqaq mun ce hajjabul isqaq shine a sarai da mutum kwata kwata ba zai ci gado ba shine al iskab to amma yanzu naqlun shine dauke mutum daga wani kaso zuwa wani kaso wanda bai kai wancan gwabi ba ai masan gwabi ko yawwa mai gwabi ahmad eh mai tsoka قال رحمه الله وأما حجب الإسقاط حجب النقل فثلاثة أقسام أما شي حجب النقل معناه دوكي متين daga wannan kaso a mai da shi wannan kaso ya kasu kashi uku ga ga ya fi wancan ai ko yawa wancan ba za a ɗauki mutum ne baki ɗaya eh wannan kuwa za a rage ni eh eh za a rage kaushin abin nan ne قال رحمه الله الأول نقل من فرض إلى فرض دونه وهو مختص بخمسة أشياء yace ya kasu kashi uku hajibun naqli ya shafi kashi ya kashi uku kashi na farko naqlun a ɗauke mutum min farbin daga wani kaso ila farbin duna zuwa ga wani kasan da bai kai na farko ba kun ga farbin na kira ila farbin na kira ka'ida a larabci zai ce idan aka samu na kira guda biyu to ta biyun ba ita ce ta farko ba ta farko ba ita ce ta biyu ba ai mun sha wannan ko mun sha mai ta wannan ko naqlun min fardin ila fardin duna a ɗauke mutum daga wani kaso zuwa wani kasan da bai kai na farko ba shi wannan a ɗauke mutum daga wani kaso zuwa wani kasan da bai kai na farko ba wa huwa muhtasun bi khamsati ashiya ya shafi ne bangarori biyar kacal Allah ta'ala ya tuka mai izini Allah ya rahamshe shi wato tartibin da yayi a matsayin ta na muqaddima tunda an ce muqaddima shine darasin ka na gado na farko tunda babu shi a khadari babu shi a shimawi yasa sai ya kawo shi daidai gwargwadon yadda mutum zai iya fahimta ba wai cewar in ya kammala kuma ya kammala gado baki ɗaya ba inda akwai su a katariya akwai su himariya hajariya mushtaraka akwai su gharrawa akwai su dai masail da yawa to amma zai dai abin nan ko aulu bai gito ba har yanzu ko munasaka ba ta zo ba da sauransu ya ce wannan ya kasu kashi ya keɓanci mutane biyar mutum na farko al'ummu mutum na biyu zauju mutum na uku zauja mutum na hudu banatul libni mutum na biyar al'akhawatu lil ab ko ba ka suke ba al'ummu yanqulu hal waladu mutlaqan uwa ɗa kai tsaye ma'ana ɗan tsatso kenan yana ɗauke ta mina thulufi daga thulufi yana sulus zuwa su su eh amin yanin da kuku mutum da ya rasu ya bar mahaifiyarsa da ɗan shi guda ɗaya nawa ne kasan ɗan nawa ne kasan uwar su da ta yi masa shida kaga ya ɗauke ta daga fuluf ta yadda inda ya rasu ne ya bar mahaifiyarsa da mahaifinsa nau kenan biyu to fali ummihi thuluth mahaifiyar tana da sulusi amma yanzu tun da yana da ɗa ɗan ya ɗauke ta daga wannan sulusin ya mai da ita zuwa ga sulusi kaga na kallon min farzin ila farzin duna ya ɗauke ta daga farzin allazi huwa sulus ila farzin duna sulusi huwa as-sulus misalin da ya rasu ya bar miliyan uku ne miliyan shida a lokacin da ba shi da ɗa tana da miliyan nawa biyu a lokacin da yake da ɗa tana da miliyan daya kaga fardun duna ku kenan wa waladu libni mutlaqan hakan nan dan da kai tsaye yana dauke ta daga fulufi zuwa zuwa sulusi walithnani fasa'idan hakan nan mutum biyu min al ikhwa daga yan uwa na mamaci wal akhawat da yan uwa mata na mamaci mutlaqan duka suna dauki inda yan uwa sun kai biyu ko akwai uba ko babu uba suna ɗauke uwa daga filfi zuwa sudusi misali ya rasu ya bar ummun eh da akun li'ab da akun shaƙi ya gane zai kasance uwa tana da sulus ne bisa shida eh dan wali abiba saboda akwai shi shi kuma wannan fa kaga inda dan uwa kwaya ɗaya ne shakiki to na sulus ta ta ci shi kuma ya ɗauki sulusa ɗin da ya saura to amma da yake su biyu duk da kuma wanda din ba zai ci ba kani a zama akun mash'um kenan akun mash'um shi bai ci ba kuma bai bata ta ci da yawa ba kun lura da kyau ko ɗaya kenan sai wannan ya rasu ya bar ummun da akun li'ab da akun li'ab mamacin ya su ya bar mahaifiyar shi daya dan mahaifiya ya ce da yan uwan shi uba daya kadai suka hada ƴaƴan kishiya kenan nawa ne ka san uwa anan sudus nawa ne ka san yan uwa abai baki miliyan shida ne sai a bata miliyan daya su kuma su dauki miliyan biyar wani ta ce ya mm. kuna jana da kyau shi ke sai a raba saboda kullum inda akwai yan uwa mana ya ce mutulakan ko da dan uwa ne uba uwa daya na'am li'abun da li'abun ne kakan da li'abun akun li'ab akun أقول لأبني طب أم أقول شقيق أكون لأم أقول لأب أها يعني ومن شقيقهم واتنا بسلس بنيا بسلس ko ce me? mutum guda da guda su yanzu dai yan sami yan uwa nawa guda uku ko za su ci duka ko ba za su ci duka ba sun ɗauki uwa dai daga fulfi zuwa su sulfi eh kuna jina abu na farko ke to da ka sai a ba su sai a ba ta sulfi yanzu abin ya rage kuma baki ya rage tsakaninsu kun gane dan washe kiki zai ci kun yi itifaki dan uwa ummi zai ci na ce muku babu wata alaka tsakanin dan uwa shakike da dan uwa li ummi kowa yana kan kasafinsa har na ce muku an taɓa rabon gado dan uwa li ummi ya kwashe dukiyar dan uwa shakike bai samu ba a zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu aka yi ta ba dan wannan ya ce kai a kaddara baban su dutse ne ai sun haɗa uwa daya wajen alabahun bahu hajaran filiyan sai wanda ala hajaran filiyan ana wannan matsala ce da ake ta tattauna ta shekul islam ibn taymiya ce to idan baban su dutse ne ya bada ci gado ba na'am saboda haka dan uwa shakiki zai ci dan uwa li ummi zai ci dan uwa li abi ne ba zai ci ba dan wani abi ba zai ce ba saboda akwai shaki saboda haka li ummi zai ci no zai ci sudus wa in kana rajulun yurafu kalalatan aw a wa law akhun a ukhtun fa li kulli wahidin minhuma a sudus zai ci sudus ne ni ummi kenan muka raba shida muka ba uwa daya aka ba li ummi daya saurana hudu shine na shaki Eh. eh li'abi ubuwa ta fi karfi ba ga shi suka ci duka ba eh, shi wancan dukkan mai wannan kuma li'ab wannan fa mafi tsokan kenan abin da zai iya samu su dusi ina karfi a ciki inda babu wannan shakiki to wannan shi zai cinye dukiyar duka ka gane ko li'ummai ba su da wani dalili na cinye dukiya duka kawai abi ne isa matsari a hanya <laughs> in ji in ji man dauda nam qala rahimahullah wa zawju yanquluhu wal waladu wa waladuhu min an-nisfi ila rubu'i wa zawju miji miji yanquluhu wal waladu yana dauke shi da daya yana dauke shi daga nawa nisfi wa waladuhu da dan da jika kenan ko yana ɗauke shi daga minan nisfi daga nisfi ila rubu zuwa rubu'i wala kun nisfu ma taraka azwajukum illam lam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu aiwa alhamdulillah dama mun ce ku haddace yusi sama da ku haddace fati ai gashi barakallahu fi eh eh a wannan janibi eh dan wannan jikan ya kasance na bangaren ya isa ya isa wa zauju miji yanqulhu waladu ɗa yana ɗauke shi ɗan ɗaki abin nan ɗa na mace ce ta rasu ta bar ɗanta da mijinta ku lura ɗan da shi ta haifa ko ba da shi ta haifa ba albim dai ɗanta ne to yana ɗauke mijin daga rubu'i daga nisfi ya mai da shi rubu'i sai a raba dukiyar hudu sai miji ya ɗauki ɗaya ɗan ya ɗauki baki uku wa waladuhu da ɗan ɗa ba wai ɗan wannan ba ɗan ɗa dai jika kenan kun gani ko ɗan ɗa ba ɗan ya ba dan ɗaya ba ɗan ya bai cin gado jika kenan ta bangaren ya hakan nan kuma bintul libini ina akwai bintul libini za ta mai da shi zuwa rubu'i minan nisfi ta dauke daga nisfi ila rubu' zuwa rubu'i wa alaikum salam idan shi wannan lissafin da aka yi dan duk mata ne kamar ya idan wannan eh za ta tafi shi ta rasu ta bar yarta daya da mijinta daya kuna ji yar tana da nisfi mijin yana da rubu'i sai a raba hudu miji ya dauki daya ya ta dauki biyu saura nawa ɗaya kace menene na ce inda wannan jikan eh na mace ne ai shi Eh? eh na ce abin da bintul libini yawa duk zai dauke wa zaujatu mata yankulu haminar rubu'i yana dauke ta daga rubu'i ilar sumuni zuwa sumunin ta kaba an ji mata ko wa yake dauke ta man yanqulu zauja duk wanda ke dauke miji wanda ke dauke miji kuwa shine da da dan da ko ya da yar ɗa duk suna ɗauki miji daga rubu'i zuwa daga nisfi zuwa rubu'i haka ne idan mutum ya rasu ya bar ɗan shi ɗaya da matar shi ɗaya mata tana da sumuni ɗaya bisa takwas in ya rasu ya bar yar shi ɗaya da matar shi ɗaya mata tana da sumuni yar tana da rabi in ya rasu ya bar ɗan ɗan shi ɗaya za ka ce ɗaya kaga ko nawa ma kenan ko dan dan shi daya da matar ɗaya daya matar tana da sumuni in yarsu ya bar yar ɗanshi ɗaya da matar ɗaya daya ko biyu ko duk dai tana da sumuni qala rahimahullah wa banatu libni yanqulu alwahida min hunna nisfi wal ithnatani fa aksara an thuluthaini alwahidatu fawqahunna fa ya'khudhuna thuluth qala rahimahullah wa banatu libni ya'ya mata na da' to nan fa sai mun yi fa'ili kun san fa'ili yankulu fili ne mudari alwahida maf'ulun bihi ne yanzu muna neman me fa'ili ga hitan ƙasa alwahidatu mana wa banatul libni yanqulu alwahidatu alwahidata eh sai an yi fa'ili wa banatul libni ya'ya mata na tsatso yanqulul wahidata daya tana dauke daya min hunna daga cikin su anin nisfi daga nisfi idan mutum ya rasa ya bar yar da guda daya nawa za bata nisfi to idan ya sake barin wata fa yar da guda biyu kaga ta biyu ta dauke ta daya daga ina daga nisfi sun taru sun koma sulfan shine kun gane ko hakan nan kuma guda biyu fa aksara ko sama da biyu ani sulusaini tana ɗauke su daga sulusi guda biyu fauka hunna da ke samansu fa ya akhudhuna sudusa sai su ɗauki sudusi misali mace ɗaya ko bintun kenan da bintun da bintun libini wace ce a ƙasa wace ce a sama bintun ita ce a sama sai ce guda ɗaya wannan bintun kenan da take sama tana ɗauke banatul ibini daga nawa daga fulufen ila sudus idan mutum yana sai bar bintun libini bintun nujumi guda nawa kenan guda biyu za a ba su sulusan abin nan nan da su ko za a ba su sulusan ne shine kasar su to idan akwai ɗaya wannan yar ta ɗauke su su biyun nan daga sulusan ta mai da su zuwa sudus ta mai da su zuwa sudus ma'ana sai a ba ta rabi sai a ba waɗannan sulus shi yasa ku lura da larabcin ya ce wa banatul libni yar ɗa kaga idan ita kadai ce kuna tare da ni idan ita kadai ce bintul libni za a bata nawa ko sai ce wa banatul libni yanqulul wahidata ay yanqulul wahidatul wahidata ɗaya tana ɗauke ɗaya min hunna daga cikin su anin nisfi daga nisfi ma'ana ta ɗauke ta daga wannan nisfin in aka sake samun daya zuwa ina a'a sultan zuwa sultan zuwa sultan mun kammala wannan kenan walisinataini hakan nan yar tsatso alwahidatu kun ga alwahidatu shi ne fa'il shi ne fa'il ana walisinataini hakan nan guda biyu fa'aksara mana guda biyu ‘ya'ya mata na tsatso guda biyu aksara ko sama da biyu anifulusaini suna ɗauke ‘yan uwa ‘ya'ya mata guda biyu fauka wunna da take samansu shine na ce muku wannan ai tana saman wannan don wannan ya ce wannan kuma jigogi ne kaga tana saman su ta ce zai na ɗauke su fa ya akhuzuna sudusa sai su ɗauki sudusi ta ɗauke su daga sulusahan kenan ta mai da su zuwa sudusi ma'ana karatu mu fahimta idan ya ɗace ita kaɗai za a bata nisfi idan suka zama su biyu za a ba sulusan mun kammala wannan daga sulusan ɗin shine su in aka samu ya guda ɗaya to za a ɗauke su daga sulusan ɗin a mai da su sudus tsallaken tsallake kenan sun taso daga nisbi suka yi sudusi daga suka yi fulfan daga fulfan kuma aka yi da su kuma ya nuna banatu ne kuma aka samu banatu guda biyu to su an kore su ke eh ai wannan guda ɗaya ce eh, inda sun kai a'a karka mai mu baya karku mai da mu baya a'a yau kar ku mai da mu kar ku mai da baya masu ku ne taba mana wuta ka'ida ita ce inda akwai yar ɗa to ya'ya na ɗa mata guda biyu me a ba su filifan inda su kadai ne to za a ɗauke daga filifan ne a mai da su zuwa sudus in ko ya'ya matan masu kai biyu shi kenan taro ya tashi haka kake son faɗa ko wal akhawatu lil'abi yan uwa mata li'abbai yanquluha ila sudusi tana ɗauke su zuwa sudusi al'uktu shaƙiƙa yar uwa ɗaya uba ɗaya sai ta ɗauke su zuwa kaga al'akawat su biyu ko uku mata zillion kullura za a ba fulfan ne wa bannan yasrutuna qul la tukum fil kalala in murun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fala ma walad to abin nan fa in kanat wahidatan abin nan fa in kanat sanatayn fa lahunna thulutha ma kun fahimci wannan da ke ko sai ma ya ce wal akhawatu lil ab yan uwa mata li abai idan suna su biyu za a ba su thulutha idan suka da yar uwa shakikiya guda daya to ita yar uwa shakikiya din ta dauke su daga thuluthan ila asudus al-ukhtu shaqiqa yar uwa shakikiya misali misali ya rasu ya bar ukutun shakika da ukutun li'ab da ukutun li'ab inda babu shakika waɗannan za a ba su za a ba su biyu bisa uku za a ba sat za a ba su to amma tunda da an sami shaqiqa ita shaqiqa ta ɗauki su daga sulfan ta mai da su zulus ita kuma ta ɗauki su eh na isa ya ce wannan shine naqlu min fardin ila fardin duna ɗauke mutum daga wani kaso a kai shi wani kasan da bai kai na farko ba sai mu dasa aya anan subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك